Sarauniya TV, tashar al'umma. ya yi daɗi ka ga yanzu babu ruwa na yara su tafi makaranta kuma ina zaune abina na fito nema bandaru na'am ai alhamdulillah wannan gwamnati Allah ya taimaka mata yadda ta taimake mu Allah ya taimake ta ita ma Allah ya sa ya gama lafiya ka ga yanzu ai talatu ba ita ba tallan ruwa kullum tana makaranta. Hai ma darin. Na'am. Ban dara aka ce. Hai darin ga Allah. Hai don da yake ai to. eh. Ai saboda Allah saboda Annabi yanzu mu dai ba za mu ba. Hai mu babba ta tafi kyau shanin kurum. Duka su biyu. Ai guda ɗaya kan ai ta tafi talamfuranta da nono. Kurum shikenan kawai. Hai makaranta mai na ne za ku yi mu makaranta. Ai mai mudi tana kito. Ba za ka sayi littafi ba. Gwamnati ce za ta baka. Ba za ka ba wa yaro abinci ba. gwamnati ce za ta bashi rigar da yaro zai sa ya tafi makaranta ba za ka siya ba gwamnati ce za ta siya ta bashi sannan kuma ilimin nan da ka ji ana cewa ilimi to a haka ne ake samun ilimi wanda za a zo babu kidnapping irin a sace mutum din nan sai an biya kuɗi ba daidai ba ne mm. kuma ilimi zai nuna ma ba daidai ba ne ilimi ba shi ne zai sa ba za ka ɗauki bindiga ka harbe ɗan uwanka ba sannan kuma da ilimi da ilimi muna jin kitukun yawa ake zuwa a samo ilimin da saniya in tana haihuwa 'ya'ya biyu akwai allurar da ilimi zai samo in an mata sai ta haifi 'ya'ya hudu ko goma ƙware kuwa sannan idan nono ana tatsar ƙwarya uku to da ilimi ake samo yadda za a yi wa saniya allura sai a ɗebi ƙwarya goma ƙwarai idan an yi karatu eh sosai kuwa ai talatu ba ita ba tallar ruwa kullum tana makaranta Hato mandaro? Na'am. Mun gizon kyanki ko? To, to kuma kiyowa zai ke mu. Kaga dan Fulani duk wannan ai babu damuwa. Ai makarantar da akwai ta safe da akwai ta yamma idan ta yamma ce idan yaronka ya tafi kiwo to da rana sai ya dawo sai ya tafi makaranta in biyu ne in ɗaya ya yi makaranta in ya dawo da safe sai je ya samu ɗan uwansa sai ya karɓi kiwon shi kuma wannan sai ya shirya ya dawo ya tafi makarantar yamma tun da kusan yamma za ta ashi ko kikenan mm. sai mu je mu yi gamaɗa a kin gane mm. a idan muka yi gama da safe ko mm. idan a kin da yamma ko eh. in an yi sallah ko eh. to shikenan sai ta zo ta karbe mu in kuma sai da yamma ne ko eh. shikenan sai mu je mu rike kyanu ita kuma ta tafi ko to haka to tun da haka ne ko Yagwa, ai jume, to saboda haka ga wannan kada a haiba mu taimaka ba. To me za a yi da tsintsiya kuma? To ba ana yin kyara ba a cikin daki zuwa makarantar ko ba ko ba a yi tsafta ba saboda Allah fa. To gime tun da haka ne ko ke sani ko i iwala nyamai mhm. balu iwala nyamai mhm. kan gane ko mhm. na sai aka zo aka shi a na jama'a iwala nyamai ko Hedema ma iwala nyamai ko to saboda haka ai makaranta ko ai kyauta to tunda ai kyauta to midilli Nja. Nja te muje eh, je Matsalar ka kenan ba za a ci saniya ba ba za a ci kaza ba ba za a ci kuɗi ba shine kawai illar ka kai a rayuwa. To tunda ashe kyauta to mu dille. ba fa kuɗin makaranta. Ni mai wala shi da kosa da a A'a kana da kuɗi ka fa daina ja a ka babu. To ina take? Da akwai mana. Hayyo to Ai ba cewa aka ka biya kuɗin makarantar ba abun fa da za su ci a bakin su ne aka ce ka bayar. To ba Aisha maka ba Aisha ana tuwon dawa ba a makarantar. Eh. A makarantar za a yi tuwon dawa. Gwamnatin ba ta yi kyauta. Aisha ta ruwa ma ba za ta. Kaga shikenan naji. Ni dai dama ai haka nake so ko su je su je makaranta Allah ba zai hana abin da zan bayar ba ni a Ja Ta je kawai. Ku je. Eh, shikenan. Wanda ku go. Dama shi kullum ka da abin da burin ka kenan kar a ci shanu ka a ci kaza ka a yi waye shine yasa ka yadda yanzu saboda an ce ba za a ci saniya ba za a ci kaza ba. sai an je makarantar kuma wallahi shanin ma sai an sayar an biya kuɗin makarantar. Sannan ummi. Yawa sannan. Ya jikin na ce? Da sauƙi. Ta Allah ya ƙara sauƙi. Eh wallahi ita ce. Amma dai kun je asibitin ko kina shan magani kuma? Eh mun je asibitin. Sai dai amma likitan ya ce wai ina ɗauke da ciki. suna biyu to sai ki take samu samarin ki wanda kike mu'amala da su ko sai ki ga musu ya kina da ciki kai zaki tsaki ce mun kina da ciki ka ji ba tunda dai ba kai dai bane ni duk ba wannan ne ma matsala ta ba da likita yace ce dauke da wannan cutar mai karya garkuwar jiki me ummi garkuwar jiki kin cuce ni ummi Allah ya isa Allah ya isa ya haƙuri garkuwan mama mama lafiya alhamdulillah eh gwamnati ta ɗauki nauyin karatunmu ƙasar kasar waje talatuwa da gaske kar ki sa ni in rawa a gidan nan je gwamnati alhamdulillahi ki ce komai ya yi daidai albishirinka goro talatuwa a makarantarsu ta cinye irin abin nan da ake cinyewa na jarabawa eh. har gwamnati ba ta dauki na sai yanzu kasar waje gaba ɗaya za a tura su to alhamdulillah Allah mun gode maka yanzu kasar waje za su tafi ko talatuwa eh mama kin ga abin da nake gaya miki a baya kika tsaya kamar zamani a ba mai gida abin da ya wuce ba ya wuce ba ai ta bature ya ce fasting kin san me nake so da ke idan aka tafi ƙasar wajen nan a rike addinin nan na musulunci kam-kam kuma idan an yi sallah wannan gwamnatin da ta ɗauki nauyinku kin san dai dama ni ba shi garan ba gata na allah gata na gwamnatin nan to in an yi sallah a ringa yi mata addu'a allah ya sa ta gama lafiya Amin. Allah ya sa ta gama lafiya kuma Allah ya ba wa mu zaman lafiya. Saboda haka sai a mai da hankali abin da aka je yi sai a ci gaba da yi. Kai ki daga irin ta yaran nan. To shi ne dai abin da za a ce kyau. mu je ciki. A in kin gama da ita ina ɗaki. gama da ita kana Shi kuma arziki sanadi ne. Kawai ka ja ma yarinya a gari. ki daina kukan nan sa ma ranki hakuri <laughs> duk abinda da namiji zai a duniyan nan ɗazu ne akan abin da mace za ta yi inda mata suna da hankali da tunani na rantse da Allah tun daga kan wannan zai zama musu izina su neman wa kansu tsira sai mace ta yi aure ta haifi ya da jika sannan a tuna wa 'ya'yanta ko jikoki a ce babar ku nan ta yi kaza ka cuci kanta ko ka cuce ta mai gida ni na ce ta yi ne ita ba ta ba ta da hankali ita ba ta san rayuwa ba nan ba kake dora mata talla ka gwada mata yadda za ta yi ƴaƴa nawa ne suke tallan su gama lafiya da talla baba wannan abin yanzu ya riga ya faru ya kabe sai dai a ce Allah ya kara na gaba kuma amma dai wannan wannan ciwo akwai yadda za a yi kai kuma za ta ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa ba kai ne ka taba zuwa nan gidan ba na kore ka na ci ka ni ne ashe za ka yi min rana yaushe ka zama haka daga Allah ne baba dabta ka yi haƙuri don Allah ka ji Dan Allah duk abin da ka san za a yi a taimaka mata kai ka taimaka mana dan Allah ya riga ya wuce babu komai to yanzu dai magana da kake cewa a yi rufa rufa wata rufawa za a yi mu a garin nan ba inda ba a ji mu ba mu gidan nan gidan masu abubunya ne haka ake ɗauka mu duk garin nan nuna mu ake yi me yasa kike mana irin wannan abin ne ba za ki bari in ji da abin da nake ji ba ne za ki zo ki sa ni a gaba ki ne mun faɗa ni ban ji da abin da ya faru ba ke za ki mun faɗa eh kace tana ya na ya zubar da wannan da ki da Allah ya ya to matsa ba zan da tambaye ki garin yara can da dai hakan ya riga ya faru sai addan Allah ya kare na gaba amma ai ne maki wannan ba karka tambaye ni me ya faru kawai ni dai na so wannan kaddara ce dan Allah ina mai baka hakuri akan abin da ya faru shikenan ba komai insha Allah ni kuma zan yi na iya bakin kokarin ina da maki dai dai zan dawo maki da farin ciki daidai yadda zan iya Ki haƙuri. Yana wannan zubar da kukan da kike da Allah. Ka je na faɗa haka. Ki haƙuri. Lanto. Lanto. Turo min yaron nan zan fita. Hmm, rayuwa. Rayuwa. To barin gaya maka shi munafurci dodo ne. Ba wanda yake ci sai mai shi. Mutum baya kallon yadda yake sai ya kalli yadda wani yake. mutum baya ganin laifinsa sai ya take nasa sai ya hau tsiri sai ya zai gana wani ka bani mamaki ni ba harkar nake shiga ba da a ce kowa yana tsayawa a matsayinsa to me fituna me rigima duk wannan yana ɗaya daga barin Allah ka gama masifu sun yi mana yawa kowa ya tsaya a matsayinsa ne aka ƙi yanzu ka je ka zauna gurin mai shayi kana munafurcin ƴata kana munafurci na kana yi da ni yata ta ƙi makaranta ɗata ta yi ciki ɗata ta yi rayuwa ina ruwanka da rayuwata rayuwarka nake shiga ina ruwana da gidanka to yanzu wannan zancen da ka zo kake yi me dalilinsa idan aka zo aka ce wane ya ce to sai ka kirawo wanan nan da wanda ya ce ya ce to a nan sai ka samu ilimi guda biyu da na wanda aka ce ya ce da wanda ya zo ya ce an kana nufin ba ni da ilimi kenan kai ne mai ilimi ni ne ki dahumi ba ni da kwakwalwa ai babu babban mara kwakwalwa dahumi irin wanda zai je ya zauna yana yi da dan uwansa yana cin namansa kuma irin ka kenan shi yasa ka tsaya a haka kai ilimin kai ka tsaya a haka da kai makarantar ka tsaya a haka riga daban wando daban ƴaƴanka suna cikin walakiki in an magana sai ka ce ba harka ba harka to ai duk walagigin ƴaƴana ba su ɗebo kayan ƙari ba dai ko kayan ka kenan ai kai ne ƙarin lodi kenan eh. kai ne kayan lodin eh. abin da kake so ka gaya min kenan eh, kuma barin gaya ma duk ran da ka kaya shiga ta sai na nuna ma nima a da na yi daba sai na nuna ma ɗan zara ne ni sai na nuna ma mu ne muke yankan alcihu a yankura kai dai abin da nake kai da kake wani bai boko ba kai kai ai a ka san me nake so da kai ta tuna ba kana office ba riga daban wando daban yanka walakiki suke kai walakiki kaga dan walakiki kawai ita dai wannan yarinya da kake ta yi karatun nan ina baka shawara ka sa ta a makaranta saboda ka ga yanzu lokaci ne na kuloru baro kai ma ka ɗinke aljihunka hammatakka a waje ai haramun ne tsaraici ce hammatakka a waje da ka bar rigarka a ɗage a ɗinke ta a ɗinke amma ka san da ta zan iya sallah a haka zan iya sallah a haka amma taka ba za ta yi sallah ba don ina jin ta sata ce Allah ya taimake ka rayuwa na ga rayuwa mm. duk abin da babba zai hango yaro ko ya taka dalabe isa ya hango shi baran kai daɗe mm. kuma laifina ne na gano daga baya ranka ya daɗe ba wanda ya wa kansa laifi sai ni sanda kake cewa ayi karatun nan ayi karatun nan ashe yana da amfani ranka ya daɗe mm. gashi ba da ko sisi na za a yi karatun nan ba kyauta ne na kujire fafur to yanzu ranka ya daɗe dan Allah dan annaba ka rufa min asiri yanzu abin da ya same ni rayuwa ta yi min daurin da ya min minti na ga rayuwa ranka ya daɗe mm. yarinyar nan yanzu ranka ya daɗe tana nan ta yi abin kunya cikin shege tai ma yi ƙoƙarin yadda za a yi na ce likita ya zo a san yadda za a yi a barar da shi ashe kuma gashi ana jika tana da wannan cutar ta zamani mai karya garkuwar dan adam shine na ce to dan Allah dan annabi ranka ya dade tunda ku ne manyan mu a rufa min asiri na san ko auren ta za a zo ku za a nema ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa min asiri yarinyan nan a sa ta a makarantar nan hmm. ta yi makarantar nan yanzu saboda girman Allah ne na zo na saka a gabana ne maka magana ka zo yarinyan yar mu ci a sa ta a makarantar nan kwandala ba za ka kashe ba amma da yake ka sa rigar iskanci kai ga ƙwararri ranka ya daɗe ba in kai na bane jifa na ake abokanan mu'amala ta ne suke min asiri wallahi ba me muka asiri kake wa kanka asiri kanka billahi allazi la ilaha illa huwa mutane ku rinka cutar kanku sai kun zo kun na dan kashe kanku kun kashe kanku kaf sai ku ce wai wai asiri ake muku ba wanda ya shi muku asiri ku kuce kanku asiri haba ba zaga ba billahi lazi ba dan Allah ya sa ina da zuciyar musulunci ba sai ni maganin ka ba wani abu yanzu ka bari ina ne take yanzu tana gida Allah ya sa yarinya ta sauka sai ka sanya sai a zo a sanya ya za a yi a dirrifa a samu a saka ta ci gaba da karatun ta nagode ba komai amma dan Allah dan annabi a dinga nuna ita rayuwa Allah ne ke juya kai hakuri ran kai komai wallahi ba komai amma da iskanci ka dauka nan ka wanda da bashi da da idan da fitina cikin cikin ka wallahi ta kai. Allah ne ke kishe ka lokacin da sabo wakilin tauri yake raye na sha buke ki in ba ka ba shege nake har da zaka zo kana karanta wannan wannan gurin su gana ba shi kuma arziki sanadi ne ba wani ke rabawa ba ƙoƙarin nan gari shi ke sa ci gaba jigon rayuwa Sarauniya TV تسر الامه